Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mitoci 49, 31 ko kilo has 6,170 da dubu tara da da ɗari sittin da biyar a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar kuwa za ku kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, dalol FM da kuma nomad FM da niyya a birnin Kwanni. Haka zalika masu mu a ƙasar Ghana za ku kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyon Alfa Radio da Marhaba Radio. Baya ga ka za ku mu a shafukanmu na intanet. wato gtahausa.com ko kuma gta sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da asaba, da fatar kun wayi gari lafiya, inda agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha biyu na dare a yau Asabar 22 ga watan Nuwambar 2025. Yusuf Aliyu Harande tare da abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aikinmu muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai. Shugaba Zelensky na Ukraine ya yi gargaɗin cewa ƙasarsa ta shiga tsaka mai wuya shugabannin kungiyar kasashe ashirin da suka fi karfin tattalin arziki na duniya da ake kira g20 a takaice za su bude taron kolin da amurka take kaurace ma yau asabar a birnin johannesburg rundunar kiyar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar congo ta kinshasa ta ce 'yan tawayen ƙungiyar adf sun kashe fararen hula 89 cikakkun labaran na tafe sai a gyara zama idan muka shiga babin rahotanni kuwa wai ta ya za iya magance matsalar koma baya a fannin tsaro? Su kansu jami'an tsaro su yi aiki su fahimci haka. Amma yanzu bari Ibrahim Alfa ya fara muna da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine ya yi gargaɗin cewa ƙasarsa ta shiga tsaka mai wuya. a gefe guda ko dai ta rasa mutunci da 'yancinta a ɗaya gefen kuma ko ta rasa goyon bayan amurka dangane da tsarin cimma zaman lafiyar da shugaba donald trump na amurkan ya gabatar wanda zai biya ma rasha wasu muhimman bukatunta shugaban na amurka ya buƙaci ukraine da ta amince ko ta ce a'a ga wannan shirin zaman lafiyar daga nan zuwa ranar alhamis mai zuwa trump ya faɗa wa 'yan jarida cewa babu isasshen lokaci na jan kafa ganin cewa hunturu ya kusanto kuma ga bukatar kawo ƙarshen wannan zub da jini yana mai cewa zelensky baya da wani zabi illa ya yi na'am da wannan shirin trump ya ce idan har shugaban na ukraine bai yarda da wannan shirin ba to sai dai a ci gaba da gwabza faɗa kawai yana mai cewar tilis ne ko ba daɗe ko ba jima shi shugaban na Ukraine ya yarda da wani abin da yake masa ɗaci. Wannan shiri na Amurka mai matakai 28 ya buƙaci Ukraine ta bar marasha wani yankin ƙasarta ta yarda ta rage yawan sojojinta da kuma yi watsi da yunkurin neman shiga cikin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO. Shirin ya kuma ƙumshi wasu matakan da ita ma rasha ba za su yi mata daɗi ba. kuma za su buƙace ta da ta janye daga wasu sassan ukraine da ta kama suke hannunta a yanzu shugaba vladimir putin na rasha wanda ya ƙi yarda ya sauko daga muhimman buƙatunsa na mallakar wasu yankuna da kuma tsaro ya faɗa jiya juma'a cewa wannan shiri na amurka na iya zama tubalin da za a iya gina harsashin kawo ƙarshen wannan rikici na kusan shekaru hudu Shugaba Putin ya ce Ukraine tana adawa da wannan shirin, to amma kuma ita da ƙawayenta na Turai duk ba su fahimci zahirin irin ci gaban da Rasha take samu a cikin Ukraine ba ne. Zelensky wanda a can baya ya yarda da irin tanadi tanaden da suke cikin wannan sabon shirin a zaman mika wuya ya roƙi 'yan Ukraine da su nuna haɗin kai yana mai faɗin cewa ba zai taɓa cin amanar ƙasar ba. ya ce mawuyacin zabi yana gaban ukraine ko dai ta rasa mutuncinta ko kuma ta rasa babbar ƙawa yana mai faɗin cewa zai yi ƙoƙarin tabbatar da cewa an fahimci wasu abubuwa aƙalla guda biyu da suke cikin wannan shiri wato mutunci da kuma 'yancin 'yan ƙasar ta ukraine masana sun ce shirin wanda zai biya muradun ƙasar rasha ba tare da yin la'akari da na ukraine ba na iya kawo ya matsi a cikin ƙasar a bayan da ta shafe shekaru kusan hudu tana fuskantar yaƙi gadan-gadan. Tim Ash na cibiyar binciken al'amuran kasashen duniya ta Birtaniya da ake kira Chatham House ya ce Rasha za ta samu dukkan abubuwan da take bukata, to amma Ukraine za ta tashi kusan hannu wofi. Ya ce idan har Zelensky ya yi na'am da wannan shirin to yana kyautata zaton za a samu rashin kwanciyar hankalin siyasa da na tattalin arziki da zamantakewa a ƙasar Ukraine. A bayan da suka shafe wata da watanni suna zagi da caccakar juna, shugaba Donald Trump da mutumin da ya lashe zaben magajin garin birnin New York, Zohran Mamdani sun yi murmushi ma juna, suka yi ba ma juna suka kuma yi alkawarin haɗa kai wajen yakar aikata laifuffuka da tsadar rayuwa a birni mafi girma a Amurka. Duk wannan ya faru ne a wata ganawar da suka yi juma'an nan a fadar white house inda kowa ya yi mamakin yadda aka yi ta a cikin raha da kuma annashuwa waɗannan mutane biyu mabambantan ra'ayoyi da aƙidojin siyasa wato attajiri ɗan republican mai ra'ayin riƙau da matashi ɗan democrat mai ra'ayin gurguzu sun yi ta cacar baki akan komai kama daga manufar kula da baki har zuwa tattalin arziki Mamdani ɗan shekaru 34 da haihuwa ya tsaya a gefen kujerar shugaba Trump ɗan shekaru 79 da haihuwa yayin da shugaban yake murmushi yana dafa hannun Mamdani. Mutumin da a kwanakin baya ma sai da shugaban ya zana wani mutum mutuminsa a zaman ɗan communist wanda yake jinin Yahudawa. Shugaba Trump ya ce sun amince da abubuwa da yawa fiye da yadda ya zata. kuma ƙudurinsu guda ne na tabbatar da cewa wannan birni na new york da dukkan ke so ta bunƙasa mamdani ya ce abin da ya burge shi game da shugaban shine ganawarsu ba ta mai da hankali kan abubuwan da suke da saɓanin ra'ayi kai ba waɗanda suna da yawa to amma kan yadda za su kyautata ma al'ummar birnin new york Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Shugabannin kungiyar kasashe ashirin da suka fi karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G20 a takaice za su buɗe taron kolin da Amurka take ƙaurace ma yau Asabar a birnin Johannesburg inda suke fatan cimma daidaiton ra'ayi kan daftarin wani ƙuduri da aka tsara ba tare da jin ta bakin amurka ba wani babban jami'in fadar shugaban amurka ta white house ya bayyana wannan a zaman abin kunya jami'an diplomasiya na kungiyar g20 sun cimma yarda a kan daftarin kudirin da shugabanninsu za su ayyana a taron kolin da za su bude yau asabar inda manyan batutuwan da suke kai waɗanda suka shafi sauyin yanayi ne. an zana wannan daftarin ba tare da an nemi shawara ko kuma jin ra'ayin amurka ba wata majiya ta ce daftarin ta yi magana a kan sauyin yanayi duk da adawar da gwamnatin shugaba trump take yi da wannan trump ya ce yana kaurace ma taron kolin da ake yi a afirka ta kudu ne saboda zargin da shaida ta nuna cewar babu gaskiya a ciki cewa wai gwamnatin baƙar fata a ƙasar. tana gallazawa tare da cin zarafin turawa 'yan tsiraru na ƙasar ta. Rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Congo ta Kinshasa, wadda ake kira MONUSCO a takaici, ta ce 'yan tawayen ƙungiyar ADF sun kashe fararen hula 89 a wasu hare-haren da suka kai a yankin Lubero na gabashin ƙasar. 'Yan tawayen na ƙungiyar ADF sun kai hare-haren tsakanin ranakun sha uku da sha tara ga wannan wata na Nuwamba a yankin da ke lardin Kivu ta Arewa. Rundunar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce daga cikin mutane 89 da aka kashe akwai mata akalla ashirin da kuma yaran da ba tantance adadinsu ba. A wani hari guda rundunar ta ce 'yan tawayen sun kai farmaki kan wani ƙaramin asibiti a garin Bayambwe suka kashe mutane akalla sha bakwai cikinsu har da mata waɗanda suka je awon ciki a wannan asibiti sannan suka ƙona ɗakuna hudu na kwantar da marasa lafiya. Ƙungiyar ADF ta fara a zaman ta 'yan tawaye a ƙasar Uganda, to amma tun cikin shekarun 1990 ta yi mafaka a cikin dazuzzukan da suke ƙasar Congo. Har yanzu tana ci gaba da kai hare-hare duk da matakan farautar su da sojojin kasashen congo da uganda suke yi a gaida mai kahon karo da cikakkun labaran duniya har yanzu dai ana tare ne da tashar amurka ke magana daga nan birnin washington dc a ɓangaren rahotanni kuwa a jiya ne aka gudanar da wani taro don wayar da kan masu ruwa da tsaki a fannin tsaro kasancewar sha'anin tsaro nauyi ne da ya rataya a kan kowa, haƙƙi ne da sai an kauda bambance-bambance na addini, ƙabilanci kamun a iya cin masa. Abokiyar aikinmu Zainab Babaji ta halarci taron ga kuma tsaraba da ta haɗa muna. Masana harkokin tsaro a Najeriya sun bayyana cewa kyakkyawar alaƙa da fahimta tsakanin jami'an tsaro da al'umma suna da gagarumin tasiri wajen magance matsalolin tsaro da samun zaman lafiya mai ɗorewa. A wata tattaunawa ta musamman da sashen hulɗa tsakanin farar hula da jami'an soji da shalkwatar rundunar ta shirya da manema labarai a Jos jihar Filato, masana harkokin tsaro da jami'an sojin da 'yan jarida duk sun ɗauki wuni guda suna faɗakar da juna matakan da kowa zai bi wajen kawo masalaha kan matsalolin tsaro da suka addabi Najeriya. Brigadier Janar Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya wanda ya gabatar da kasida mai taken tasirin fasahar da ke tasowa kan kafafen watsa labarai da haɗin gwiwa tsakanin soji da kafafen watsa labarai ya bayyana cewa idan har 'yan jarida sun fahimci yadda soja ke gudanar da aikinsu suka kuma faɗakar da al'umma babu shakka za a samu ci gaba. Idan ba 'yan jarida kusan me za ka sani a ƙasai? Talaka idan har bai gansu ba da wasu abubuwa yakan taho wajen 'yan jarida za su nemo mashi haƙƙinsu wani lokaci zaka ga banda ma yada labaran karya zaka ga rarrabuwar kawuna tsakanin addinai da sauransu kana ga ta yaya wato ko da hukumomi ne ko kuma su ma jami'an tsaron ne za a janyo hankalin matasa a tabbatar da cewa sun yi amfani da waɗannan kafafen sada zumunta domin samun ci gaba da haɗin kan ƙasa. a shi yasa ne magana cewar sun zo da wata dama da za a inganta dangantaka to abu mahi a shi ne su kansu jami'an tsaro su yi aiki su fahimci haka sannan ku kanku 'yan jarida ya kasance kuna aikin daidai gwargwadon hali yadda za ku faɗakar da jama'a ita kuma gwamnati ya kasance tana tsawatarwa kan waɗannan abubuwa sai ki ga an sami ci gaba an sami kwanciyar hankali madam ayuku fasfo shugaban kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar filato ta buƙaci 'yan jarida da su yi aikinsu bisa ƙa'ida don haɗin kan ƙasa a wannan zaman in kun lura za ku ga mun kira wa'yansu suna da abin da suke kira blogs mun da muke aiki a, babban gidan jarida mun san cewa kai kaɗai ba za ka yi rubuta report kawai ka sa ya tafi ba amma su za su ma kwanta kan gado ne suna wasa da waya sai su tura duk abin da sun ga dama akwai time da an so a pushing for social media bill don a kasashen waje ba komi bane ka tashi za ka sa kawai haka kawai wai don ka siya waya so na kira ga gwamnati su sake duba wannan bil din kar su duba shi a fannin siyasa amma su duba shi a fannin yadda yake affecting dinmu dukanmu as Nigerians. Shugaban sashen hulɗa tsakanin farar hula da soja Manjo Janar Musa Etsun Dagi ya ce 'yan jarida na da gagarumin gudumowar fadakar da jama'a aikin soji. We cannot win this war against terrorists if you continue to foil their activities through your reportage. Hajiya Hadiza Hassan 'yar jarida ce da ke aiki a gidan rediyo da talabijin na Unity a Jos ta ce ta karu sosai daga tattaunawar. To a matsayinmu na 'yan jarida wanda daman aikinmu shine mu ga cewa mun kawo rahoton da yake na gaskiya da daidaito da adalci wanda zai ba da kima da martaba da kuma kwanciyar hankalin al'umma kasa. To amma wani lokaci idan ba mu samu mukan rasa yadda za mu yi domin me zama ba al'umma a cikin fargaba da tashin hankali wasu kuma masu wato tunani sosai sukan jira sai sun ji daga kafafen yada labarai wato ingantattu za a yi ta tambayar mu wani lokaci amma bayan da zamu saboda me mu kan ba za mu ba da rahoton da bamu samu bayani daga su kansu hukumomi na tsaro ba to sai ya zama muna tsaka mai wuya wasu faifan bidiyo da hotuna da rundunar sojin ta nuna sun bayyana irin tallafi da sojoji ke yi wa al'umma da suka hada da gyara makarantu da asibitai tallafin kayan abinci wa waɗanda suka shiga ibtila'i da sauransu. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. Magaida Zainab Babaji, daga batun tsaro sai na kiwon lafiya, hukumomi a jihar Yobe na ɗaukar matakai da suka dace don yaƙi da cutar ƙoda. duk da cewar aiki ne da ya rataya a kan gwamnatoci a kowane mataki samar da kiwon lafiya mai inganci da ɗorewa ga al'ummar da suke jagoranta. Abokin aikinmu Ibrahim Mustapha ya komuna da karin bayani a wannan rahoto. yawaitar ciwon koda na ƙara tsananta a wasu sassan jihar yobe lamarin da ke jefa mutane cikin fargaba duba da yawaitar ciwon a sassan jihar musamman a arewacin jihar a sanadiyar ciwon koda mutane da dama ne ke rasa rayukansu yanzu haka dai masana a jihar na bincike kan sanin musabbabin abin da ke haddasa ciwon koda a jihar a arewacin jihar yobe akan samu masu ɗauke da cutar a gidaje da dama lamarin da wasu ke alakanta matsalan da ruwan da suke sha sai dai har yanzu babu wani tabbacin hakan daga hukumomi da ke kula kula da ruwa a jihar sai dai a kokarinta na ganin an kawar da ciwon koda a jihar yobe gwamnatin jihar yobe ta samar da injinan wankin koda kyauta a fadin jihar inda yanzu haka aka wankewa kimanin mutane 600 koda kyauta a fadin jihar dr babagoro goni babban darakta a asibitin koyarwa na jihar yobe ya bayyana cewa gwamnatin jihar za ta aika wasu tawagogin likitoci daga jihar yobe zuwa jami'ar mansura da ke kasar masar domin horas da likitocin jihar yobe kan ayyukan dashen koda yanzu haka dai gwamnatin jihar ta kafa wani cibiyar bincike kan cututtuka a jihar dr muhammad musa lawan ya bayyana fa'idar wannan cibiya sunana dr muhammad musa lawan to wannan cibiya cibiya ce ta bincike wannan cibiya ta da fa'ida wanda cikin abubuwan da take dubawa akwai manya-manyan matsaloli da suke damu a jihar yobe wanda in ka duba matsalar ciwon koda da ake fama da shi a gefen arewacin yobe wanda matsala ce kusan babu gidan da babu irin wannan matsala to wannan cibiya tana duba tana da bincike a wannan gefe na musamman. Gwamna mai malabuni wanda ya samu wakilcin sakataren gwamnatin jihar Baba Malam Wali ya ce tun bayan hawan sakaragar mulki a jihar gwamna ya bayyana yunkurin samar da asibitoci a dukkan cibiyoyin lafiya da ke fadin jihar da nufin magance matsalar ciwon koda. Excellency lokacin da ya karba ya fara duk an karasa wannan ayyuka kuma an fara sabon ayyuka a yanzu to a cikin ayyukan da aka zo ya faro lokacin da ya fara ta wajen makaran kiwon lafiya ya tafi ya ce kowane primary health care wato kowane za a samu asibiti a cikin ward mu guda 178 da za a samu daya kowannen su da suke da matsalan koda ana ba su ah, taimako ah, dialysis ana taimaka musu kyauta duk wanda suke da shi kuma yanzu an haɗa kai da wasu, especially mutanen wani makaranta London School of Tropical Hygiene yanzu abin da ake da mutane ya kamata sani yanzu ana bincike akan menene matsalolin da yake kawowa na wannan aikin ko abin da matsalan koda din nan a Yobe. Yanzu haka dai gwamnati da ma wasu al'ummomi na ci gaba da kokarin binciken musabbabin abin da ke haifar da ciwon koda a jihar Yobe. Ibrahim Mustapha, GTA Hausa, Amurka ke magana. Ya jama'a maza har da mata mu ilimi musan lafiya. Ya jama'a maza har da mata mu Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa da shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku Ibrahim Alfa Ahmed ne a nan birnin Washington DC to kamar yadda muka yi alkawari a wannan sabon gidan rediyo na Amurka ke magana za mu rika gabatar muku da shirin nan naku na a bari ya huci wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Insha Allahu daga rana ita yau wato ranar asabar mai zuwa za mu fara kawo muku shirin farko na abari ya huce na wannan sabon gidan rediyo na amurka ke magana mun buɗe akwatin email domin ku rika turo mana da sakonninku wato sakonninku na gaishe-gaishe da labarai masu ban dariya ko masu ban haushi ko kuma dai masu ban al'ajabi wannan imel adres namu kuwa shine a bari ya huce at gtahausa.com a bari ya huce at gtahausa.com ko kuma a takaice a ce abyh at gtahausa.com wato email address biyu na bayar a nan ana iya rubuta a bari ya huce at gtahausa.com ko kuma a ce abyh at gtahausa.com muna jiran ganin wasiƙunku kafin na zan bar ku da waɗannan waƙoƙi akwai ta alhaji abu kalangu marigayi allah ya ji kansa akwai ta adamu hassan na gudu da kuma marigayi dr mamman shata madi mai dogon zamani masu sauraro a kasance da amurka ke magana da kuma wannan fili namu na abari ya huce. shirin ke magana zance so na ki amince zan zanci ko da da maraice da hasashi so san da yake kwanci rai da adashi ya zan yi bar so hasashi. da hasashi mata muka samu adashi hasashi alwashin so ne hasashi. hasashe sanyi tata zauna ka tarawa hasashe sannu sannu zan baka alawa a bakin da hasashe alwashin sauna hasashe da hasashe mata muka samu adashi ya hasashe alwashin so ne hasashe mai ranci ai dole a kwace hasashe bai kwace

jara in yi sheshe sau zazzau. Alhaji shehu sau zazzau. Mai holo na sarkin zaliya alhaji shehu sau zazzau. Alhaji shehu sau zazzau. Ga farko ga sutura ya bada. Ga kuɗi a ba mai waka duk da gida ya ba mai shata ya ce man lawal mai waka je ka zo in yi ma mota alhaji shahu kwasa zazzo in ka koma in yi ma mota alhaji shahu kwasa zazzau maje hajin shehu kwasa zazzo alhaji shahu ka alhaji shehu zau zazzau wannan inji sarkin zazzau. Alhaji shehu kwasau zazzau. Da ya Allah shi masa kayya yanda kake wa mutanen zazzau wannan inji sarkin zazzau. Alhaji shehu kwasau zazzau. Haji sha ta mai kiɗa ya gode. Alhaji shehu kwasau zazzau. Kuma yaran mai sun gode. Alhaji Jalu Kwasau. Kai jo maloka yan gari. A nan yi garuwa. Ai ha gari ya huce, canjani ke kawo rabon da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe Za mu soma labarin wasanninmu na wannan lokaci da babban tseren motoci na Grand Prix Formula 1 wanda zai wakana a cikin daren gobe Asabar a washe garin Lahadi a Las Vegas ta kasar Amurka idan Allahu ya kai mu kuma tuni a tseren seta motoci ko tascin a ɗazu dazun nan alamu na nuna cewa kamfanonin kiran motoci na McLaren, Marsandi da kuma Ferrari ne za su shirya raba gari a wannan karon. Lando Norris na kamfanin McLaren ne ya yi masauran takwarorin su shashau inda ya lashe mafi yawancin maki a gudun share fage gaban kili antonelli na kamfanin marsandi yayin da charles leclerc ya zo na uku a labarin kwallon kafa kuwa kusan cewa dazu-dazun nan ne kungiyar kwallon kafa ta as ko ta kasar faransa ta mika sunayen 'yan wasanta da za su karawa da ran a mako na goma sha uku na wasannin kwallon kafa na league one na kasar faransa a ranar gobe ne dai za a karawar asabar inda aka ga sunan paul pogba a cikin wannan sunayen na 'yan wasan as monaco shi dai paul pogba ya share shekaru biyu da watanni biyu marabinsa da bugawa wata kungiya kwallon kafa a wasan tamola na kasashen duniya wannan ko saboda zargin da hukumomin kwallon kafa suka yi masa da amfani da kwayoyi masu kara guzari kuma daga bisani ya ji rauni abinda ya hana masa bu bugawa club din nasa na AS Monaco na kasar Faransa. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni, Amurka ke magana GTA Radio daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro da aka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe cikin darenku karfe tara da rabi a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatar da shirin. Sai ɗaukacin abokan aikinmu da suka tallafa wajen shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya. Peace, salam.